Assalamu alaikum. Masu sauraron mu da sake saduwa ne da wannan lokaci. Za mu ci gaba da karanta muku littafin matar alja wanda Ummi Mukhtar ta rubuta. Da fatan za ku mana afa sakamakon kwana biyu da kuka je mishi ne. Sai insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Mun tsaya inda Alhaji Kabir da shi da matarsa da Dr. Shirin suka ɗauka imanta su mai da wurin iyayenta. tun za mu dora daga inda muka tsaya su alhaji zaune suke hajiya tita gumi suka ji sallama allah shigowa bakwar fuska ta gani cikin sakin fuska ta tashi ita da alhaji suna musu maraba suna zama suna zama su yi su suka shigo da sauri su alhaji da hajja suka musu zuke idanunsu ko dai ba yake gaya musu da gudu ta nufe su da rungume tana kuka su ma kuka suke sannan suna bin mutanen da kallo Sol Hajji sun rasa yadda za su sare shi don murna iman na kwance jikin hajja sai kwalla take da sauri hajja ta tashi nan ta cika musu tebur da kayan ciye-ciye da na lashe-lashe khadija sai dariyar farin ciki take na su abban dr shirin yawa abban iman bayanin komai game da haduwarsu sosai suka yi musu godiya har da yar kwalla suna jin nishaɗi a ranta da dawowar ɗiyar tasu shirin sai ta yake da wani kallon da wani kallon love wanda ta wanda ta kasa sukuni dan ta ja hannun Khadija suka tafi ɗakin ta daban ta ware musu nasu na kayan cin suka nufi ɗakin ta da shi bayan sun tafi ne alhaji har ƙasa ya sauko yana da yiwa babban shirin godiya nan ya riƙe hannunsa ya ce haba aboki godiya ai ta isa haka ga ka na kallon ka da sauri dokta ya tashi yana so sa kai ya nufa hanyar waje dariya suke gaba ɗaya har abban iman ya ce ya ji daɗi sosai domin kuwa haɗa jini da mutane masu kirki da karanci irin su abincin ƙaho ne ba tare da ɓata lokaci ba abban iman ya ce ya amince kuma nan da wata ɗaya za a yi cikin yardar allah na suka yi godiya sosai ita hajiya a ta dama a ce sati biyu aka sanya za ta bi kowa murna Haɗaki ko baya sun gama cin komai kwanciya suka suna hira inda Khadija ke cewa wallahi zan so a ce an yi auren ku. A ƙanƙanin lokaci ke ni fa sai na ji na faɗawa na faɗa cewa yayana yana son ki dariya imanci ta ce ga waje nan maza sai ki faɗa au ba ta son yayin nawa hmm. me sunan umma na wallahi ina son yayin ki sosai a raina kawai dai kunya ce amma ke san ba zan ji kunyar ki ba domin na ɗauke ki kamar ƙawata Ruby wacce kuma wacce kuma wacce kuma Ruby ta faɗa tana ƙoƙarin tashi zaune ita ma Iman zaunen ta tashi kan bed ɗin ta ce wata aminiya ta ce nan da anjima zani gidansu alamun mutum ta gani tsaye jikin mota da hanzari ta tashi tana leƙensa ta windo murmushi ta ce zo ki raka ni Khadija ta ce ina gun yanke mana a ba inda zani in nan ne ta faɗa tana murmushi a hankali ta zo ta wuce su cikin jin kunya kanta na ƙasa ta ce dadi ina zuwa kallon ta yi sun gano inda ta nufa don haka suka suka daɗa murna ya jiya bayansa sai addu'a yake cikin ransa Allah ya sa a fansa yau abai iman magana akan ta cewar yana son ta alamun tafiya ya ji don haka ya juyo suka yi tozali a tare suka bar mishi ta ce ka shigo mana ado ma nan ma ya isa kin san gidan surukai ba a fiye sakewa ba ya yi maganar yana so ya gano yanayinta cikin sanyin murya ta ce la amma ni da ina gidi da ina gidanku ai na saki jiki da alamu tai kai su da baka ta san kalmar ba ta san kalmar ta fito ba dariya ya ce ashe dai ana suna fuska ta rufe ta jiya baya ya ce da Allah ki ce kina suna Iman please ana wahibbuka ana ta barna sannan dai ciki da ɗan ta. wani ɗan tsalle ya ce yes cikin barna sai da suka jima sannan suka rako su har gun mota bayan Iman ta cika Khadija da kayan makeup kala-kala wanda dama suna suna nan a ajiye a durowa kowa cikin murna yake yayin da dakta da iman suke ji kamar kar su rabu saboda wani mugun sabo da suke da juna cikin ƙanƙanin lokaci bayan isha suna zaune iman na tsakiyarsa tana daɗa gaya musu irin mutuncin da suka yi mata a nan take gaya musu cewa har rukiya aka yi mata kuma gobe shirin ma zai dawo ya kawo mata wani ruwan addu'a ai ba abin da za mu ce musu sai godiya cewar hajja mun gode allah da ya rage hannu na gari kamar yau da a ce kin faɗa mugun hannu da shi kenan kuma Alhaji ya faɗa yana share kwalla. Dadi Malam ya ce kar na dinga sake da karatun gur'ani da kuma zama cikin tsarki sannan ya ce na yi wa na yawaita addu'a addu'ar neman tsari daga dukkan sharrin mutum da aljan. Alhaji da numfasa ya ce haka ne Iman insha Allah ba za mu sake ba za mu sake kusa ci akan wannan ba fatanmu shine Allah ya daɗa kare mu amin duk suka ce da misali iman ta ce A dadi na manta zan je gidan su rubi shi yanzu dare yi. a ki baro gobe idan Allah ya kai mu kinji ko hajiya ta faɗa suna ƙoƙarin tashi ta suka shiga wanda komai dama yana nan a gyare mp3 suka sanya karatun alkur'ani sannan suka ce lallai ta addu'a kanta kwanta ta ce to momi na godiya nake dan ɗan shafo kanta ta yi alhaji yana murmushi shi kam tuni ya warke dama da damuwar rashin ɗiyar tasa ce sai da ta kuma ta kuma wanka ta sa sleeping dress doguwa ta shafe jikinta da lotion mai kamshi jiki jiki na da jikin gadon sai da ta gama addu'ar ta sosai sannan ta ja bargo ta rufa tana mai tunanin shirin a nan su shi ma haka ya kasa barci sai juyi yake washe gari da wuri ya biya kun malam ya karɓo wani ya karɓo wani tofin eh, tunda malam ya ƙi karɓar kuɗi don haka ya biya supermarket ya cika shi da kayan masarufi masu yawan gaske ya ci godiya kana ya biya gidansu su tun da ya sau kan mota mai gari ya gane shi don haka ya buɗe masa gate yau ma shigar manyan kaya ya yi wata sky blue ɗin shadda mai ɗaukar ido ya saka har ƙasa ya gaida shi domin kowa a haife ya ma haifi dadinsa tanke ya ba shi da ƙyar ya amsa yana masa godiya kai tsaye ya ce ya masa iso gun iman tana ɗaki da mata, shirya tsaf gidan su rubi sata daga falo ta jiyo cewa shirin ya zo wani smell ta yi ta ƙara fesa turare mai ɗan banzan ƙamshi ta yi kyau sosai cikin wani aron lace ruwan fauda mai haske tunda ta fito yake kallon ta ya kasa ɗauki ido daga kanta cikin isa da salo ta ce sannu da zuwa yayana ismail ya yi ce wow kin ga yadda kika yi ya ce wow kin ga yadda kika yi kyau kuwa kan let me one minute mota ya buɗe ya ɗauko wata tsandareriyar waya cikin kwali ya mika mata cikin muryar shagaba ta ce ina fada waya wani ismail ya ce to yi min kuka taki wayar daban tawa daban da ta masa daga nan ya ɗauko maganin ta ya ba ta ce shi shiga ciki yana son ya da sahiya tare suka jira abin gwanin ban sha'awa alhaji baya nan cikin jin kunya kansa na ƙasa suka gaisa da hajiya ta masa godiya da ɗawainiyar da yake yi ya ce ba komai na suka sallama iman ta ko shi har gun fakin ya ce saboda ba damu da ni ba ko nan ba ma ba a sa min ba ya magana yana murmushi an sorry yayana na manta ne nan ta sa mai da ƙyar suka rabu ta koma ciki bayan minti biyar da tafiyarsa ta kuma fitowa da zuwa gidan su rubi karfe biyu daidai lambar ya sauka daga airport da wanda ba wanda ya san da dawowarsa don haka ya nufi hanyar gida zuciyarsa duk ba daɗi 20 minutes ta su gidan su Ruby ta fakin da motar ta sannan ta nufi cikin gidan dan suka yi katibis da Ruby ita ma za ta fita wani uban ihu suka sa gami da rungume juna cikin farin ciki umma Umma Habiba na daga falo tana jin su don haka ita ma da sauri ta taso tana murnar ganin Iman da suke ciki bayan sun gaisa Hajiya ke cewa Iman yaushe aka ganki yau ba bai fi kwana biyar da zuwa gidanku ba. Hajiya yake sanar da ni cewa har yanzu shiru ba labari ta magana tana rike tana habar ta cikin jimami. Iman ta murmushi ta ce, "Eh wallahi Umar jiyan nan na dawo. Na kasa haƙurin ganin ƙawata ne." Rubi fuskar ta cike da bara ta ce, "Ni dai alhamdulillah baby tunda kin dawo Allah ya tsare gaba." Amin duk suka ce, Umma ta ce, "Ai tunda na je Hajiya take gaya min matsalar ki na ce to daga ranar ko kin dawo kun daina zuwa wajen fati tunda a nan ma ba za a rasa yayi musu ba eh umma insha Allah mun daina zuwa yawwa yawwa ai gara hakan amma iman a ina aka ganki dan iman ta gaya musu yadda abin ya kasance Godiya suka yi wa Allah da ya kai ta gun hannu na gari nan suka tashi suka nufi ɗakin Ruby. A ƙasan kafin suka zube Ruby na kallon Iman ta ce kin ga yadda kika daɗa kyau kamar ba wacce ta ɓace ba. Hmm, ke dai kin fiye zolaya Allah am serious nan ta ƙara murmushi ta ce kin san me Ruby ta ce a'a aure fa za a min nan da one month. Nan Ruby ta ƙara kallon ta cikin murna ta ce da gaske waye shi. Nan ta gaya mata ko waye shi Shiram dabin da ke tsakaninsu sosai rubi ta murna ta ce ki ce za mu sha biki allah ya kai mu zan so na gansa, wallahi rubi da bikin tuna wata ran kika ce min ke ba za a raba ki da dadi ba ta maganar tana dariya duka iman ke mata cikin wasa ta ce to na soke wannan zancen oh na gane rubi ta faɗa tana ta zolayar ta nan ta ɗauko musu abinci suna ce suna tsara abin da suna tsara yadda bikin zai kasance Duk tana zaune shi da mahaifansa suna tsara komai na bikin har Khadija shi dai yana jin su ne. Su dai yana shi dai yana jin su sai kunya yake ji. Nan momi ta ce gobe idan Allah ya kai mu ina ga ai sai a je a taɗo komai me ake jira kuma Alhaji ce haka ne sai ku tafi da Saratu ku haɗa ko ga Khadija nan kuma za ta fi sanin komai nasu na yara. Ya faɗa yana ƙoƙarin tashi ya ce ab kaga ko na manta jiya da yamma ka yi baƙi wanda yawancin su doctors ne suna so ne kai aiki a hospital nasu ya ce na ce sai ka dawo doctor ya shafa kai ya ce ba kuma daɗi bari dai mu gani zuwa wani lokaci alhaji ya kalle shi ya murmushi ya ce wato yanzu ba ta wannan kake ba ko aure ne a gabanka madalla sannu kaji ya yi maganar yana murmushi tabbas alhaji ya gano ya gano ni doctor ya gano ni doctor ya faɗa a ransa nan ya tashi simsim ya haura sama su Khadija an samu abin dariya. Hajiyar Lamira na zaune ita da Amira suna ɗan hira jefi-jefi suna kallo kawai sai ganin sa ya shigo da sallama ba zato don Hajja ta tashi da sauri ta ce Lamir ya haka kuma ya dawo ya dawowa ba sanarwa anya kana lafiya kuwa wani kallo ya wa Amira wacce tun da ya shigo ta ga ya ƙara mata wani kyau ya haske wahalalla. ya eh, haske da shi zama hajiya ta yi ka kujera mai cin mutum hudu dan lamir ya yarda ya yarda troli din da ke hannunsa ya ɗora kansa kan gwiwar hajjin yana wani cin magani da sauri amira ta tashi ta haɗu masa kayan ciye wai ita tana gani ta yi gwaninta ya labir sannu da zuwa ko kallonta bai ba ya ce na ji jiki ba mu waje tafiya ta cikin sanyin jiki ta rasa shi din wani iri ne wanda ba a mai gwaninta Mai son, me ke damun ka ne na ga fa alamar kana da damuwa na tambaye ka ka ki gaya min ya kake so na mahaifinka ba shi da time ɗin zama zai zauna ya san me ke damun ka amma ni na tambaye ka ka min shiru murmushi ya ce momi ba komai ba komai kawai zan je ɗaki ina zuwa nan ya tashi barta tana nazarinsa dariya suke dukkaninsu a dining area suna dina Hajiya Karima ta ce to Alhaji sai a bani kuɗi da wuri domin fara gyaran yata kada lokaci ya ƙure Iman na jin su don haka da sauri ta barkon tana jin kunya. Kwance take a kan bed ɗinta sanyin AC na ratsa ta gafon ɗinta na makale a kunnenta fuskar ta cike da murmushi. Da shirin suke waya tun da ta shigo a falo baba mai gadi ya salama ya ce ga lambar nan ya zo gun Iman. Dan harja ta kalla Alhaji suka numfasa ta ce oke ga ta nan zuwa. Sani da ƙoƙari baba ya ce haba hajja me abin wani aiki a ciki bari na je na gaya masa to an gode nan ya fita ya bar su. Hajja ta ce ka san mu Hajja ta ce ka san me mu kira ta mu ji wa take so. ina ga hakan shine daidai da kuma adalci ya ce haka ne je ki kiranta bayan ta zo falo ne nan alhaji ke tambayar ta shin tana son lambir ko ko shirin take so ƙasa ta da kanta ta ce dadi mun shirya da dakta ya ce an ba shi ne ta maganar kamar za ta yi kuka ta ira mara kunya murmushi suka yi idan an fahimta shirin ne abin shirin ne zaɓinta don haka suka ce to ba ku mai lamir can ya zo binki za ku gaisa gaisawa ce kawai maza ce yana jiran ki kamar kar ka tashi haka ta ji me za ta yi wa kuma lamiya ta faɗa a ranta domin abin da ya mata na nan a ranta don haka ta tashi jiki ba ƙwari ɗaki ta koma ta sanyo hijabi ta fice nan hajja ta dubi alhaji ta ce ya aka yi san ta dawo alhaji ya ce allah masani shi dama baya gari shi da ma baya gari nan suka yanke shawarar cewa alhaji zai kira shi ya masa magana ta fahimta a jingina ta same shi cikin mota bai ma san da zuwanta ba Salama ta yi da sauri ya ɗago yana mamaki a ransa dama abin da ya ji da kunnensa a cikin ɗaki gaskiya ne wato bayan sa ɗaki bayan ya bar sai yana shiga ya zube kan gado Idan sa rufe kamar mai bacci kamar daga sama ya ji ana cewa lambir ka tashi imanta, dawo lambir na ce ka tashi imanta, dawo da sauri ya bude ido cikin tsoro da fargaba zuciyarsa cike da tsoro don haka ya ce bari ya zo ya ga ko haka ne amma abin da mamaki ba ya faɗa a ransa ya dai kai shiru lambir nan ya yi firgiki, yana kallon ta ya ce in ban dama a shekin dawo ɗin ɗazu ina ɗaki aka ce min kin dawo nan ta kalle shi ta ce ya gaya maka na dawo ya ce wallahi ni ma ban sani ba amma ko ma menene na gode Allah imman ina kika shiga aka rasa ke murmushi ta ta ce gani ka gani na dawo ko yau ma warin da ke ce maganar tana kau da kanta gefe am sorry da wallahi ban gidan ranki a bashi ba ni ma kaina a tayin ɗin ban san aya nake ba yi maganar kamar mai shirin yin kuka ta ce ba ku ba ya wuce domin ta lura kamar matsalar ta ce ta shafe shi a tayin ɗin ya ce na gode sosai my love iman ni na san kina suna wallahi kamar yadda nake son ki a'a ka gyara zancen talambiyar ni ina da wanda nake so kuma ni ban taɓa son ka ba a raina da mamaki yake kallon ta yace kin san me kike faɗa kuwa haba iman kin tuna ran da na zo gidan nan kin nuna min so da kulawa sosai ya haka canji kuma a lokaci ɗaya ta gyara tsayuwa ta ce ka yarda lamir ban taba son ka ba ban taba sakar maka fuska ba ban taba baka duk wata kulawa da ka ambata ba ina da wanda nake so ka yi hakuri don Allah nan ta juya ta bar sa cike da tunani kala kala ta ya za ta ce za a yi ta ce ba ta yi masa duk wannan abin da duk wannan abin ba Nan ya ɓata bata lokaci a tsaye daga ƙarshe ya juya kan motarsa ya tafi zuciyarsa cike da tunani da kuma zargin wani abu akan Iman. Yau Sunday Ruby na gidansu Iman suna ta hira take cewa yaushe zan ga ango. Angon ne kai ki damu gobe zai zo ma ta ce ok Allah ya kai na gabu na gan shi na san ba ƙaramin haɗuwa ya ba. Shi san kika shi sa kika saurare shi dariya suka yi iman da sai an gaya miki zan yi zaben tumin dare ne ban gaya miki ba jiya lamir ya zo wai yake ce min ni da shi muna son juna wai har da cewa ni da kaina na furta cewa ina son sa bayan ya furta min Ruby ta ce da gaske ai ba zan ƙara fita ba na ga abin nasa kamar da iskanci a ciki <laughs> a'a baya ga baki bi abin a sandu daidai kisa Ki san abin da ya faru da ke kwanan baya mai bi kin yi wani abin ba tare da sanin ki ba. Sai a nan ta ya sanyi ta ce oke ba mai lamin ransa ya baya masa daɗi don haka ya bugun gumfatin da ya ɗauki. Nauyinsa shi da kansa ya haɗu sosai tun da ya shigo gun da mota samarin gun suka ɗauki suwa. Da tafi nan ya fito ana gaisawa sama-sama can ya hango Nasir da Ibrahim har da Yusuf. Busiyar nufa suna ganin su suka ɗau tafi nan aka baje komai na ce aka saki kiɗa mai ɗaukar hankali. Ga yaushe ka dawo ne ya ce ban sani ba please dan Allah ku kyale ni kar ku ga na zo nan ku yi zaton jin daɗi ne. Ya kawo ni a kawai na zo ne bisa dole ya yi maganar yana furzar da iska. Ok Allah ya kyauta suka ce Ibrahim na lura da shi amma ya kasa fahimtar damuwarsa. kamar daga sama ya hango iman cikin shigar kananan kaya ta yi kyau aidon da sauri ya dubi da take suna so da ibrahim na kallon su su ma kuma sun ga iman din da rangwada ta nufo tana yauƙi shi ko duk ya ruɗe daga nesa ya ce da gaske ke ce iman taifar da ido ta ce ni ce mana holiya dai ya ce amma amma amma tafar da ido ta ce dicin manahoni yare ya ce amma amma amma ban tsammaci haka ba kai murmushi ta ce gani kuma ka gani sorry fa da abin da na yi maka ɗazu wallahi ina cikin damuwa that is why I ya katse ta ya ce I know you love me kawai na san kina cikin ɓacin rai ne jiya amma kuma ya wuce my sweet baby sai Ibrahim na kallon su suna ta ɗinsu mamaki ya cika su Laya aka yi iman ta zama mara kunya sosai da har take saka kaya irin wannan ƙananu. Dan Lamir da Iman suka wuce su suka bar su suna ta mamaki abinda ba su sani ba shine ba Iman ba ce aljana yar zita ce ta ji a ranta tana ƙaunar Lamir Dan haka ta yanke shawarar zama kalarta don samun biyan buƙatarta. Na suka wuce Ibrahim da ido kawai yake bin sunan ta jiyo wa Ibrahim murmushi wanda ya saurin ɗauke kai yana karanto ayatul kursiyu. sai da suka wuce ibrahim ya sauke ajiyar zuciya ya ce ni dai na shiga uku nan suka tsaya jikin mota suna ta zuba lob ko. ne suka tsaya jikin mota suna ta zuba lamshi shi ko lambert duk ya rude da salanta cewa ya yi zai kai ta gida ta ce a'a ba sai ya kai ta ba akwai inda za ta biya nan aka kira shi a fon ya ce mata wani mini ta ce ok nan ya juya baya ya fara waya yana juya baya ta ɓace tana kyalkyala dariya ya kai minti uku yana wayar yana juyowa ya ga biganta ba nan ya zazzaga ya zazzaga tsakanin motocin ko tana nan amma ba ta nan a nan ya cika da mamaki sosai gateman ya samu ya ce da shi ko ya ga fitar iman ya ce a'a yan labai oke ya ce ya juya cike da yana tunani na ya ɗauki mota ya nufi gidan ransa duk ba daɗi bai samu kowa a falo ba room ɗinsa ya wuce sai da ya wanka ya nutsu sannan ya kira layin iman tana zaune tana karatun ƙur'ani tana karatun alƙur'ani ta ga sunan lamir a ɗin phone ɗinta mamaki ta yaushe har lamir ya samu namba ta ita kuma har yaushe ta yi sabin ɗin lamban tasa kamar kar ta ɗaga sai kuma ta ɗauka ta yi sallama ya ce iman ya kike ina lafiya murmushi ya ce baby na amma fa yau kin yi kyau sosai gun fatin nan bot sai dai kayan da kika saka gaskiya sun ka Sun kama ki please ki daina sa irin su. Kin ga dai yanda mazan gurin duk idon su na kai ki. Tun da ya fara magana cikin mamaki ya ta ce wani gun fati kuma. Ya ce hello kina ji ta ce lamir don Allah ka kyale ni na gaji da abin da kake ma. Har yaushe na je gun fati da ka ce na sa kaya matsatsu eh yana daga kwance ya tashi zaune cike da mamaki ya ce baby ɗazu ba muka rabu cikin shauƙi da begen juna kuma tan ɗin da nake waya kafin na juyo kin tafi haba imma nan ta numfasa ta ce oh Allah na please nan ta numfasa ta ce oh Allah na Lamir please dan Allah ka rabu da ni ba ni bace ba ni ba ni bacci ni ban ji ko ina ba kai ka kara kiran fon ina kuma ni ba za ka ƙara gani na a gidan fati ba nan ta kashe wayar ta yi cilli da ita kan ta juya lamba wayar ya bi da kallo yana mamaki sosai ya ce eh lallai yarinyar nan don ta ga ina son ta sosai shine za ta dinga wani za ta dinga wana ni ya kwafa ya ce ba komai mami shirin sun haɗo kayan laifi kamar hauka akwatin na sha biyu cif kayan masu tsadar gaske kullum cikin waya suke da shirin kamar za su cinye junansu na alhaji kabir ya faɗa wa iman kan cewa za su kawo kaya amma maza ne za su kawo nan ya murna ya ce ba komai sun sai da nan da kwana uku za su kawo nan suka yi sallama suna cike da farin ciki Innan ne tsaye a kofar gidan su Iman cikin mummunar siffarsa ba ken gani sai wuce ke kamar zai ci babu. Duk yadda ya so ya shiga gidan ya kasa sai dai zagaye da yake yi a cikin ɓacin rai ba wanda yake ganin sa saboda kullum cikin addu'a suke ga kuma karatun Qur'ani da baya yankewa ko da yaushe Iman ta dage da addu'a ba ta wasa kuma ana komawa karɓar ruwan addu'a akai-akai. A yanzu kowa haushinsa yake ji amma babu damar ya raba. Ya raɓe su saboda addu'ar da suke yi to an kawo kaya cikin murna da mutuntawa tare da kuɗi naira dubu ɗari biyu nan da lokaci kaɗan za a yi biki. Zaune suke a gadin ɗin gidan su Iman ita da Dr. Shirin suke wa juna ya ce ke san me wallahi ji nake kamar na jawo tayin ɗin nan gani nake yayi min tsayi. Ta rufe fuska ta ce kai yaya na ni dama a ƙara lokacin a kai ni ya min kusa ta maganar cikin zolaya ya kalle ta ya ce na gode na gane baki so ba kasance nan kusa ko murmushi ta ba ta ce kuma ba ya ce ni fa kunyar na cutata da yawa ga kayan ci nan kin jere amma an kasa bani ko a baki idan ta zare ta ce na ki murmushi ya ce za ki sani yarinya don ji kike zancen nima sai na rama na suke dariya Daga can ta ga mai gadi yana buɗe ƙofar da alama shigowa za a yi kamar daga sama ta ga ya shigo. Ya nufo su da sauri sai zara ido yake ya yi kyau sosai cikin shigar ƙananan kaya. Gabanta ne ya faɗi ta hau inna lillahi shirin na lura da ita don haka ya fuskanci inda take kallo wani gaye ya gani yana tinkaro su fuskarsa ba a nuri sallama ya shirin ne ya amsa ita ko kanta na ƙasa nan ya dubi shirin shirin ofan dawon ya mutsa fuska ya ce mm, ba ƙarya ta hadu da ya dubi imani wacce kanta ke ke ƙasa ya ce dama akan wannan kike gara ne wato yaudara kenan kike yi ko haba shi sa mana idan kin ce kina so na sai ki dawo ki ce ba kya yi haba iman yanzu da me wannan ya fi ni kaga malam ya ishe ka kaji ba za ka zo har gidanmu ka nemi ya gaya min magana ba kuma a gaban mijin da zan aura ka fice ka ba mu guri ka ji ko shirin na kallon su bai ce komai ba lamir ya ce yanzu ni kike fada wa haka wace irin tsana kika yi min wani irin hali kike son sani ki tuna da irin kalaman ki a kaina mana na soyayya haba iman kallon shi ta cikin jin haushi bata ce komai ba nan ya kalli shirin ya zaki ya tafi kallon kallon ta shirin ya yi ya dan murmushi ya ce waye kuma wannan ka ce sai na miƙe tsaye kafin na mallaki princess ɗin tawa um lallai yana son ki sosai ta gano shi kishi kawai yake amma ba zai barta ba kallon shi take Hannun shi ta ce, kai haƙuri don Allah wallahi haka yake damuna anytime murmushi ya ce ba komai kin san duk abu mai kyau sai an ya ake samun sa amma da can kun taɓa soyayya da shi ne na ji yana maganar yaudara a ciki. Ta ce no ni ban taɓa son sa ba shi ne da yake wahal da kansa. Ta maganar cikin shagaba ya murmushi ce please a dai faɗa min gaskiya kin san fa ina da kishi yanzu ma kawai na ƙyale ku ne saboda ban san abin da ya haɗa ku ba nan dai ta yi ta zansa da wasa ka bar zancen. da wasu haka bar zancen zirga-zirga yake a tafkekin rum ɗinsa duk da sanyin ac da ke ɗakin amma gumi yake yi ni'imar za ta dinga yaudara tana wana tana ne akan wannan gai ba komai na san me zan yi wallahi talaje kuma dan yin wanka yana fitowa ya ganta kan Bear ta yi ɗaiɗai cikin shigar ƙananun kaya tawul ɗin da ke jikinsa na ke ƙoƙarin sulewa ya yi saurin taro shi don kar ya faɗi tashin hankali to waɗanda gaske iman ɗin ce duke masa ba saza ko kuma yar zita ce ku biyo mu a lokaci na gaba domin jin ya abin yake bisalam